kamar yadda muka saba haduwa a daidai wannan yammaci ta kafofin watsa labarai na sadarwa da kuma waɗanda ake sanya musu a akwatin talabijin da rediyo daga baya don tafsirin ƙur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na allahu subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu yau da ikon allah za mu tashi akan tafsiri na takwas a wannan wata na ramadan hijira ta fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin makka zuwa birnin madina shekara ta dubu da arba'in 1441 insha Allah ta'ala kamar kullum muna masu farawa da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu wajen karanta ƙur'ani daidai da fassara ƙur'ani daidai da kuma aiki da abin da ƙur'ani yake karantar da mu Allah ta'ala ya samu a cikin bayin da ƙur'ani zai cece su gobe kiyama muna ƙara ƙaskantar da kai da mika ƙoƙon bara zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya samu a cikin bayin da ake gafarta musu a wannan wata mai albarka na ramadan addu'o'inmu da muke Allah subhanahu wata'ala ya karba muna roƙon Allah ta'ala ibadun da muke Allah ta'ala ya amsa mana iyayenmu da malamanmu da suka riga mu gidan gaskiya da sauran 'yan uwanmu Allah ta'ala ya gafarta musu ya ji kansu ya kai haske zuwa ga kabarinsu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana ƙarshen wannan annoba ta corona virus ko covid-19 'yan uwanmu da suka rasu a cikin Allah ta'ala ya karɓe su a matsayin shahidai waɗanda suka kamu da ita ko kuma Allah ta'ala ya kare su Allah ta'ala muna roƙon ya sa ta zama rahama zuwa gare mu gaba ɗayan mu muna ƙara ƙaskantar da kai da mika ƙoƙon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala fitintunu da ake fama da su a duniya Allah ta'ala ya sauwaƙa mana a ƙuncin rayuwa da ake cikin musamman a wurare da ake da dokoki na ƙarancin fita muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yalwata mana waɗanda suke da amana na mali a hannunsu Allah ta'ala ya ba su ikon ƙara kyautatawa zuwa ga waɗanda suke mabukata musamman ta ɓangaren abin da za a ci da abin da za a sha a bakin salati bukatunmu duka na alkhairi allah ta'ala ya biya mana a gabanin karatu akwai ana tunatar da ni akwai ƙarin tasha ɗaya da aka samu da ke sanya wannan tafsiri shine an samu dandal kurako radio international maiduguri 98.9 fm za su rika sawa daga karfe bakwai zuwa takwas na safe ko kuma suna sawa bakwai zuwa takwas na safe wannan ya sa adadin kafofin watsa labarai na talabijin da rediyo an samu guda hamsin da shida waɗanda suka taimaka da wannan allah ya biya su da gidan aljanna ya sa a mizanin ayyukansu na kwarai tare da mu kuma na biyu waɗanda ake sawa don su su amfana allah ta'ala ya amfanar da mu gaba ɗaya da wannan sako allah ta'ala ya samu wanye lafiya gaba na gaba shine abin da ya sauwaka na tambayoyi da suka iso nan wannan ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa malam me hukuncin mai yin azumi sai ya yi mafarki har wanka ya kama shi malam azuminsa yana nan ko kuma azuminsa baya nan ah, lajinatul da'ima lil buhuthil ilmiya a cikin jerin su volume na goma namba na 274 sun ce azuminsa yana nan man ihtalama wa huwa sa'imun fala kafarata alaihi wala ism suka ce duk wanda yake azumi sai ya kwanta yayi mafarki to babu kafara a kansa sannan kuma da ikon Allah babu zunubi a kansa bi ma'ana ba ma ramako a kai suka ce wa idha anzala idan kuma ya fitar da wani abu a jikinsa to fa alaihi ghuslul janaba akwai wajibi ne akan sa yayi wanka na janaba kuma sun ba da uzuri akai ko qur'ani ai ya nuna akwai abin da yafi karfin mutum in mutum ya kwanta ba da control akan kansa bai san me yake faruwa gare shi ba kuma qur'ani ce mana me yi a ayoyi da dama la yukallifullahu nafsan illa wus'aha misali kenan cikin bakara aya ta 286 da wasu wurare da Allah ta'ala ya nuna cewa baya dora mutum abin da ya fi karfinsa to haka mutumin da ke bacci bayi da iko akan me ke faruwa gare shi mafarki baka da iko a kansa me ke fita a jikinka ka da iko a kansa in kana minshari ko kuma kana barci baka da iko a kai saboda wata irin rayuwa ce da a zahiri kana tare da a cikin ɗakinka amma mai iyawa kawai gangan jikin ne a wurin ran ya tafi wuri sai ka zauna kana kwance kana mafarki a kan gado ko kuma wannan kwance tare da mu anani da aran ma muna katu yana bacci a bafarkin sai ya gan shi gashi a jeji kura na bin sa yana ta gudu yana tsokarin ya tsira gashi sai haki yake yi har ma ya je hau bishiya kuran na kokarin yin tsalle ta hau ko ta kada bishiyar duk hankalinsa ya tashi kuma mu muna ran mu ga kuran ba mu ga jeji ba amma shi ya gani kuma in ya farka ba za ka kare ta shi ba ko ke wallahi ya ga kura yana farka sai ce alhamdulillahi saboda mai ya ga abin ba da gaske ba ne so kaga wannan wani abu ne da mutum bayi da control a kai da haka a mafarki Allah ta'ala baya kama mutum abin da ya faru gare shi in kuma a mafarkin wani abu ya fita na sha'awa a jikinsa to sai ya wanka wallahu ta'ala a'lam wannan ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu malam menene hukuncin mutum ya rika bin masallacin haramin makka ko madina daga satellite tv idan ana sallah babbar magana a cikin majmu'ul fatawa na Ibn usaimin rahmatullahi alai mujalladi na goma sha biyar ba na ɗari biyu da goma sha uku yana cewa baya halatta a bi liman sallah daga telefaz wato daga telebijin telefiziyon ya ce wannan baya halatta me dalili ya ce li'annal jama'ata da biha Al'ijiti ba saboda an ce sallan jami abinda ake nufi da sallan Jami shine mutane su zo su taru waje daya so idan za a bi daga telebijin to manufar tara mutane daya don a kara musu yan gaisawa da juna sanayya da juna taimake keniya da juna ya zama manufar ba a cin batar kenan the has been defeated in dai kowa zai sanda daga gida ya bi telebijin to shikenan babu hikimar kiranta da salatul jama'a don sallan jama'a ai zuwa ake a taru waje daya a yi wannan sallah da ya ce da aka labudda an da kuna fi maudu'in wahidin ba makawa sallan ta kasance a mai a wuri guda daya so da aka kula ga wannan bin sallah daga talabijin ko daga rediyo baya halatta amma idan mutum yana cikin hotel kusa da harami harami ya cika har sahuna zuwa wurin sai ya yi sallah daga inda yake wannan malamai suka ce ya halatta amma in kwashi din ma zai dage ya sauko ya shiga masallaci ya yi sallah wannan fahuwa aula haka shi ya fi dacewa so da ga sallar jama'a ba dama ka bi sallar makka daga talabijin to misali ma ka ce za ka bi sallar makka daga talabijin suka yi sallar magariba su karfe shida da rabi a wurinsu ku kuma garin ku karfe hudu da rabi ne yaya za ka yi da sallar? da isha yaya za ka yi da ita lokacin da suka yi ku lokacin magariba ake yi asuba lokacin da suke tako ba ta yi ba a zahar da suke naku bai bata za ka yi maybe inda kake bi ko sallan tarawihi ko tahajjud kenan maybe tahajjud tahajjud din kenan sai ka bi suna tahajjud kai kana tarawihi kenan gaskiya wannan bai da asali a addini abin da yafi dacewa shine in Allah ta'ala ya sa akwai aminci da ya dace a yi karatu ko a haɗu a yi sallah to sai ka fita ka je masallaci ka yi sallah insha Allah ta'ala akwai hikimar da ya sa Allah ta'ala ya ka kaɗan Najeriya to sai ka zauna idan daga ƙauyen fantami kake kai sallah a fantamin ka in ba zazzagi kake sai ka zauna a zazzau kai sallah in ba kano ne ka zauna a kano kai ta sallah kowa sai zauna inda allah ya kaddara yake insha allahu ta'ala wallahu ta'ala a'lam wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu malam allah ya jikan mahaifa amin ya hayyu ya gayo so ina sha'awan wannan addu'a ya fi faranta min rai na ji an yi wa iyaye na addu'a fiye da amini eh ya fi faranta min rai saboda mu akwai sauran mutum ya zauna aikin alheri tun da ana raye waɗanda suka koma zuwa ga Allah kuma aikin ya kare sai sadakatin jariya saboda haka wanda ya rasu ya fi bukatar addu'a fiye da rayayye Allah ya saka maka da alkhairi da kai wa mahaifa na addu'a yace ce malam yarinya ce aka mata aure kwana uku da yin auren mijinta ya rasu to yaya za ta yi akwai taƙaba a kanta ko babu taƙaba a kanta a magana mafi inganci akwai taƙaba a kanta a idan muka duba cikin almuntaka na sheikh salih bin abdullahi bin fauzanul fauzan a mujalladi na uku namba na 135 ya ce akwai taƙaba a kanta ya kafa hujja da aya da ke suratul baƙara da Allah ta'ala yake cewa walladina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara aya ta 234 waɗanda suke rasuwa su bar iyalansu a baya za su zauna ne su yi matsayin taƙaba ko iddatul wafa wato idda ta rasuwa za su yi wata hudu da kwana goma ga wanda ba su da juna tare da su kenan to suna wata hudu ne da kwana goma sai ce kula da wannan wannan aya tana game dukkan wata mace ce ko kai mijinta yayi dukuli da ita ko bai yi dukuli ba saboda kwana uku ma yana iya daukan cewa akwai mu'amala aure da ya shiga tsakani yana iya dauka babu amma to ko da babu mu'amala na aure abin da ya tabbata a sunna shine cewa magana mafi inganci shine cewa akwai idda a kanta bayan idda magana mafi inganci za ta ci gadonsa in kuma bai bata sadaki ba to za a bata sadaki a cikin dukiyar da ya bari duk waɗannan za a yi muka duba cikin irwa'ul ghalil fi khariji a hadithi manaris sabil hadithi na dubu ɗaya da da da uku uku, akwai kisar abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu da aka tambaye shi akan matar da mijinta ya rasu ana ɗaura auren ya rasu ba a ma yanka sadaki ba sai ya ce laha sadaq ka sadaki nisa'iha wato sadakul mithil za a ba ta sadaki kwatankwacin sadakin da ake ba wa mace mai daraja irin ta. in ta yi haddan ƙur'ani yarinya ce budurwa wacce take da tarbiyya ta iya larabci tana da kyan halitta to sai a duba mace mai daraja irin ta nawa ake ba da sadaki a garin to sai a yanka sadakin sai a bayar baya ga wannan ibn mas'ud radiyallahu anhu yake cewa walaha wa hali idda ya ce akwai idda a kanta kuma za ta masa idda ko da ku bai kusance ta ba za a ba da sadaki za ta yi idda kuma wa lahal miras sannan za ta ci gadonsa waɗannan duka guda uku sun faru a lokacin da ya ba da wannan fatawa akwai sai mi'ikal bunu sinan radiyallahu anhu yana wurin sai ce yadda ka ba da fatawan nan haka na ji manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi ya ba da fatawa akan matsalan birwa bin wata ce birwa bin washiq da mijinta ya rasu a irin wannan hali ana ɗaura auren ya rasu ya ce manzon Allah ba da fatawa cewa za a ba da sadakinta za ta yi idda kuma an raba gado za a bata saboda rasuwar miji ba ɗaya ne da shikan aure ba bai shiga fa malakum alaikum min iddatin ta ha so da haka wannan babi ne na ɗaura aure miji ya rasu yana sabawa da babi na shikan aure a ce an daura bata ma tare bai sake ta wannan babin su da ne su da in aure ne ai a matsayin matarsa take ko da kwana ɗaya ta yi in aka kira ba za a ce saurayin ki ya rasu sai a ce mijin ki ya rasu so da a yanzu miji ne so kula ga wannan fatawar ibn mas'ud radiyallahu anhu sai ta dace da fatawar fiyayyen halda kamar yadda mi'qal bin sinan radiyallahu anhu ya don haka magana mafi inganci wannan baiwar Allah ko da kwana ɗaya ta yi za ta masa ya takaba shine idda na rasuwa sannan kuma za a bata sadaki in ba a bayar ba sannan kuma in an raba gado ita ma insha Allah ta'ala tana da rabo a cikin gado da Allah ta'ala ya samu wani lafiya ina ga sai mu dakata a haka daga kan tambayoyi din mu shiga zuwa ga tafsirin Qur'ani ko a aya ta nawa za mu tashi a ramma za mu tashi akan daidai aya ta 200 goma sha tara e jiya mun fara magana a kanta lokaci ya yi halinsa so yau sai mu tashi a kanta insha Allah ta'ala bismillah arama darasi na takwas a watan ramadana hijira shekara ta 1441 in Allah ta'ala ya amince na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim yas'alunaka 'anil khamri wal maisir قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون جزاكم الله خيرا يسألونك سنة تنبينك عن الخمر أكن جيا والميسر دشاشا kulka ce fihi ma cikin waɗannan guda biyun ismun akwai zunubi kabirun mai girma wa manafi'u akwai kuma amfanarwa linnasi ga mutane wa ismu kuma zunubin giya da cacan nan akbaru ya fi girma min naf'ihima fiye da amfanar wanda suke da shi wa yas'alunaka madha yunfiquna suna kuma tambayanka akan me za su ciyar lokacin sadaka da kyauta kul ka ce al'afuwa za su ba da abin da ya karu akan bukatunsu na yau da kullum kazalika kamar haka yubayyinu Allahu Allah yake bayyanawa lakum gare ku al'ayat ayoyinsa na Qur'ani da sauran mu'ujizozi la'allakum ana fatan tatafakkaruna za ku zama masu tunani fi duniya wal akhira cikin al'amuran rayuwar duniya da lahira Allah ta'ala ya ba mu ikon tunani da wa'astuwa da al'amuran duniya da lahira mu zama masu tunani a duniyance da kuma a lahirance wannan aya kamar da muka fara magana akan ta jiya ta sauka ne dalilin addu'a da fata da ƙauna na sahabbai akan Allah ta'ala ya ci saukar musu da hukunci akan giya daga cikin sahabban da suka yi ta addu'a akwai Umar bin Al-Khattab radiyallahu an akwai Mu'az bin Jabal radiyallahu an suna ce Allahumma bayyin lana fil bayanan shafiyan ya Allah ta'ala ka mana gamsasshen bayani akan al'amarin giya me dalili na'am saboda sun fahimci a farkon musulunci Allah ta'ala bai haramtar da giya ba kuma saboda tadarruji na ƙur'ani a tadarruci ne saukar da hukunci step by step kaɗan kaɗan kaɗan to ƙur'ani shine uslubinsa bai sauka rana ɗaya ba ya sauka cikin shekara 23 ne goma sha uku a makka goma a madina maimakon a saukar da shi a dunkule da duka hukunce hukunce sai ana saukar da shi kaɗan kaɗan don saukansa kaɗan kaɗan zai taimaka wa fiyayyen halitta tsira da aminci sabbata a gare shi ya tarbiyyantar da sahabbai a cikin 23 years din nan sai samar da wata al'umma da za ta zama mai nagarta kololuwan nagarta kuma alhamdulillah wannan buri ya cimma saboda ana ba su hukuncin ɗan kaɗan kaɗan ne kuma wanda yake nuna cewa ko a shugabancin an yi koyi da yadda ƙur'ani ya sauka yana da amfani ba a yin doka rana ɗaya idan mutane suna yin laifi ɗari sai a fara ɗaukan wani laifi ya girma ya fi girma sai a yi dokoki kamar guda uku ko guda biyar da za a hana abu in suka saba aka samu compliance an bi doka to a sake ɗauka kuma sai me sai a ƙara wani bayan lokaci sai a ƙara wani amma in rana dai aka yi dukkan dokoki to canja ɗabi'un mutane da abin da aka saba yau da kullum iya da wahala wannan sai sa a samu sakamakon da ba shi ake fata ba ke sa ƙa'ida ita doka ana yin ta ba a yin komai da komai rana ɗaya sai dai kaɗan kaɗan kaɗan kuma sai a gane aulawiya wato priority preference wanne fi muhimmanci sai a duba wanda fi muhimmanci sai a fara yi da shi sai a biyo ba shi sa qur'ani da zo da kalmar tauhidi ya fara la ilaha illallah bayan nan aka zo maganan sallah bayan nan aka zo maganan zakka to kaga haka ya dauka ɗaya bayan ɗaya ba rana ɗaya aka yi su ba hatta rukunan musulunci ba a wajen tarana ɗaya ba kowanne akwai lokacin da aka ware kuma fiyayyen halitta an yi ta da sahabbai radiyallahu anhu su tafi su karantar da addini irin yadda ya wasiya zuwa ga mu'azu dan jabal aka ke karantar da shi in ka je ka koya musu Allah ɗaya ne in suka fahimci wannan to sai ka koya musu sallah in sun fahimci sallah sai a je kan zakka fa'allimhum sai ka koya musu haka ya karantar da shi to wannan shine usulubin da qur'ani ya bi wajen sauka akan al'amarin giya don ya samu sahabbai a lokacin da suka fito daga jahiliya da shirka Allah ta'ala ya shiryar da su suka musulunta sun riga sun saba da giya addiction ya yi yawa a wancan lokaci din barin ta rana ɗaya zai takura musu tare da imaninsu ya kai ƙololuwar dukkan jarrabawa suna iya ɗaukanta amma duk da haka ƙur'ani bai zo ne takura su ba shi addini mai sauƙi ne a wajen karantar da su da hana su abubuwan da suka saba sai aka kawo su saukin a cikinsa don in an yi rana ɗayan suna iya biyayya amma maybe za a iya samun takuruwa amma saukin da aka fi wajen hukuncin sai sauwaka musu wajen sallama kansu da bin umarnin Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa aka saukar da haramcin giya a matakai hudu ne a matakin farko da musulunci ya zo bai ma ce giyan haramun ba ne ya ba su daman suna iya sha har Allah ta'ala ya ce akwai arziki mai kyau a ciki saboda usulubin qur'ani ومن نعم ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون wannan cikin suratun na hali aya ta 67 Allah ta'ala ya ce wa min thamaratin nakhil daga cikin 'ya'yan itatuwan dibino wal anab da inabi tattakhiduna minhu sakaran a cikinsa kuna rike abin da ke sa ku maye wato ana aiki da akwai giyar dibino akwai giyar inabi da ake bari ta rube tukuna sai a giya sai Allah ya ce kuna rike abin maye mai tsanani a ciki amma wa rizqan hasana akwai arziki mai kyau amma duk da haka sai Allah ya ce a cikin wannan akwai ayoyi ga mutane masu hankali hankali ne ake nufi ne wani tun a lokacin zai fahimci duk da dai an ce mu shaɗar gaskiya akwai ba dole sai na yi tun da ba a ce wajibi ba a shi sai na Uthman radiyallahu anhu tun ba a haramtar bai hakura ya ce saboda ya gagara fahimta abinda za ka sha ka rude ka je ka yi abinda daga baya za ka yi da nasu ne ce shi ya haƙura tun da ba a ce wajibi ne shi ba ya buƙata. to kaga wannan shine ayar farko da aka saukar a cikin matakai hudu na cewa a cikinsa akwai ma arziki mai kyau bayan nan kamar da Sheikh Sayyidi Muhammadu Amin rahmatullahi alayhi fada sai aka saukar da ita wannan aya yas'alunaka anil khamri wal maisir bayan su sayyidina Umar sun yi ta magana sun yi ta addu'a suna ka akan giya da caca ita ce ta biyu sai aka ce cikin su akwai ismun kabirun akwai zunubi mai girma wa manafi'u nasu amma akwai amfanarwa ga mutane za mu yi tafsirin ta insha Allah ta'ala sai na uku bayan lokaci da aka ce akwai zunubi mai girma kaga da zaka ce zunubin iya da girma amma amfanin ba ce iya da girma ba kuma a qur'anance zunubi shi kansa da haramun ne amma duka me dalili saboda ana shayin kada a matsa hukuncin yasa wani mutum ya yi barin musuluncin shi sa wani lokaci kana ga mutum na laifin ka fahimci hana shi laifin zai fitar da shi a musulunci sai a haƙura har sai imanin ya tabbata a zuciyarsa tukunna a yi mai na sai a hana shi amma ba zai mutum daga yanzu ya musulunta ka rika bayanin za mu canza sunanka za ka yi kaza za ka yi kaza za ka yi kaza dukiyarka nawa ne yana eh, da miliyan biyar za ka kawo zakka ba zai fahimce ka ba kawai ka fara masa maganar zaka ba zai fahimta ba sannan matar kaza a mata kaza sannan kaza haramun ne ai kaza bid'a ne kaza shirka ne kaza ba a yi lokaci daya sai a bashi yanzu ya ji da Allah daya ya rike Allah ɗaya aka samu ya rike wannan Allah ɗaya ne ya yarda la ilaha illallah muhammadu rasulullah shikenan a bashi ya ta fama da wannan idan wannan yadda su a zuciyarsa sai a ce to za a koya maka sallah in ma da hali sai a ce za ka rika zuwa masallaci kaza a maka training din yadda ake sallah da karantarwa za a baka allowances na koyon sallah shi duk musulunci ya amince da wannan ya gada ba sa aka damu da shi ba amma fi damuwa a taimake shi kudin transport naka za a rika baka dan allowances duk haka ake jan mutane ga addini amma karka ce kullum baka zo koyon sallah ai ba da kudi mai to sai ka ci bashi shi addini ba haka ake ba sadaukar da kai ne sai ka ci bashi ba zai fahimce ka ba to yasa addini da hikima ake yi to da aka saukar da wannan aka ce zunubin iya da girma amma amfanin akwai shi amma zunubin ya fi girma kaga an yi describing a nan wurin barnat ta fi maslahar yawa amma ba a ce ku bari ba wasu da yawa suka haƙura a wannan ayar ta 219 a bakara wasu kuma suka ci gaba da sha sai aka saukar da aya ta uku da aka hana shan giya a wani lokaci aka halartar a wani lokaci يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا mataki na uku na haramtar da giya da ya zo shine a wannan aya a cikin suratun nisa aya ta 43 da Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara masu imani kar ku kusanci sallah kuna cikin maye a nan ba a ce kar su yaki sai ka ce amma kar ka kuskura ka je wajen sallah kana maye hikimar a nan ba a ce kar ku shagiya lokacin sallah ba amma indirectly haka ake nufi shine kar ku kusanci sallah kuna maye shine sai ka kula mutum zai sha giya sai ce to ai magariba ta kusa yanzu zuwa awa ɗaya da rabi kuma giya tana bukatan awa uku ta sake sai ce to ya hakura kaga wani usulubi ne na hanawa in ya fahimci ba magariba kuma an sha ruwa zai to ai kuma ga isha ma a to wannan ma ba zai a sha ba to only time da yake da shine bayan isha zuwa asuba sai kuma bayan asuba zuwa azahar to yanzu bayan asuba zuwa azahar idan yana azumi ba zai sha ba so the only time din kaga an rage isha zuwa asuba ne to yanzu an rage lokutan shan ba a hana rana ɗaya ba sanda imanin ya shiga zuciyarsu ya kai geji ya cika ɗari bisa ɗari suka zama abin koyi su habbai radiyallahu anhum har Allah ta'ala ya yi wa wasu su alƙawarin aljanna a wannan lokacin sai Allah ta'ala ya haramtar da giya da caca gaba ya ayyuhallazi la'allakum tuflihun sai wannan mataki na ƙarshe sauka ne na hudu da aka haramta giya cikin suratul ma'ida kenan aya ta 90 Allah ta'ala ya ce innamal khamru wal maisir ita giya da caca wal ansabu wal azlam wannan biyu shirka suke na farkon da dutse na biyu da kibau rijisun min amali shaidan Allah ya ce kazanta ne daga cikin aikin shaidan fajitani buhu kun nisanci wannan kazantar shaidan nan kaga anan kai Allah ya ce kazanta ne ya ce ku nisanta kalmar fajita ni buhu wannan al'amur ne ku nisanta to daga nan giya ta zama haramu. sai ce la'allakum huna. wannan shi zai sa ku rabauta to wannan aya ta da ta ci ta ta harantar da giya amma wannan a lokacin ta ɗan ɗaga musu kafa shine an hana shan giyan amma ba kai tsaye ba shine tana da cutarwa da zunubi da amma amfanin kaɗan ne da wannan wasu malamai suka ɗauka rabin wannan aya ɗin mansukh ne shine an soke rabinta har zuwa kan wa yas'alunaka ma za yunfiquna kuna al abuwa daga nan ne take hukunci game da muka yi bayani a baya ƙur'ani iya da an-nasikh wal mansukh so wannan kenan amfanin na ta yanzu an soke babu amfanin saboda wacce ta ce rijisun min amalin shaidan kai tsaye kazanta ne aikin shaidan ne giya caci aikin shaidan ne shirka aikin shaidan ne kuma Allah ya ce fajita ne buhu shi sa sabai suka ce in ta haina. ana sakar da suka ce to mun daina ba mu ba giya har abada kuma shi kenan daga nan suka haƙura da giya lokacin da aka ce la taqrabu salata wa antum sukara shak sayyidi muhammadul amin ya kawo wata kissa a cikin littafinsa da ake karantarwa da a daura a tabsira fi ulumil qur'an ya kawo wata kissa da yake cewa wani sahabi ya sha giya ne yazo yake sallah da ya karanta fatiha sai ya dauko qul ya ayyuhal kafirun sai ya ce qul ya ayyuhal kafirun a abudu ma ta abudun wa antum abiduna ma a abudu wa ana abidun ma abattum lakum dinukum waliyadin duk kalmar la la la din nan na kuliya sai ya cire su sai ta canja ma'ana gaba daya ya zo ya yi lafiya amma da ya fatiha din aka amsa masa amin ya juyo jinjina musu mamu saboda lokacin ya sha giya wato jinjina kaman an yi kayi wala balin an yi amin sai ka juyo ka ce yayi irin ka irin ka yayin nan to sai kuma ya kuliya duk ya cire la'in ma'anar ta gaba ɗaya canja shi upside down shi yasa aka ce la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wannan da ke nisa aya ta 43 mafhum tayyib da ka yi sannan suna tambayan ka anil khamri akan giya wal maisir da caca kul ka ce fihi ma cikin biyun nan fihi ma tasniya ne dual ne saboda a larabci biyu ba jam'i ba ne sai yasa ake cewa musanna to cikin giya da caca ismun akwai zunubi kabirun mai girma wa fi qira'atin kafirun kamar yadda imamu ke sa ike karantawa sai ya ce kabirun kafirun wato akwai zunubi mai yawa a nan kuma ismun zunubi kabirun mai girma in ka ce kabirun a nan ya zama kaifiya ne in ka ce kafirun kuma kammiya ne so da kan ka ce kabirun mai girma muna maganar size ne in ka ce mai girma ne filin sai ka ce menene mai jamin ɗinsa in ka ce motar babba ne sai a ce girman ya kai kaza saboda an kira girma yanzu muna maganan sayis ne hmm. shi yasa kabirun ya magana akan sayis din zulubin ya da girma kafirun kuma kira'ar kafirun yawa shi kuma kammiya ne an ce yana da yawa sai ka ce guda nawa shi kam ne adadi ake tambaya so in ka ce kafirun sai mu ce nawa zunubin so kaga duka biyu suna shiga duk inda aka tara abu yayi yawa to ai yana girma hmm. duk inda ku abu aka ce ya girma to idan za a rarraba shi a yayyanka shi to ai zai yawa ke sa da aka kabirun da kafirin suna shiga cikin juna ne mafhum tayyib ba kalmar ismun aka ce iya da yawa sai aka ce wa manafi'u lin nasu da amfanarwa ga mutane manfa'a ne mufradin sa amma sai aka ce akwai amfani me amfani a lokacin mafi girman amfani ji ibn abbas Allah ya kara masa yadda shine dalilin saukin da aka yi wasu ba za su yi ridda su da musuluncin ba tun da farkon shigansu ne don wani ya saba da giya in ka ce ko ka musulunta ka bar giya ko ka sha giya kai ka zaɓi dai ko musulunci ko giya a farkon lokacin wani zai ce giya tafi musuluncin don dama zai shiga musuluncin ya gwada ne ga abun yi ne ko ba abun yi ba in ka zo ka raba shi da shi sai ya gagara in kana da kaka ta tsufa raba ta da goro aiki ne idan ta zama addicted to goro raba ta da goro aiki ne sai a yi ta fama a ɓoye ma sai ta aika a sayo ta ci baka sani ba in kana da mahaifiya da shekarun ya ja inda saba da goro haka ne ka yi ka yi su haƙura saboda mai addiction yana da hatsarin aka saba da shi shi yasa aka ce iya da amfani mai amfanin akalla abin da sa dalilin sa baka fita a musulunci ba ko da laifi ne ai musuluncin ya fi girma akan shan giya da shi yasa aka tabbatar da cewa manafi'u linnas kuma ismun da aka kira a wurin tun da a wannan lokacin sahabbai da suka haƙura saboda tun da aka kira ismun a lafazin qur'ani to wannan aikin shi haramun ne إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون دنجلي القرآن آرما Allah ya ƙara wa rayuwa albarka. Suratul An'am aya ta talatin da uku, Allah ta'ala ya ce kul ka ce inna ma harrama rabbiyal fawahisha Allah ya haramta alfaja kaga haramun da kalmar haramun alfasha ma zahara min hawa ma baɗan abin da ya bayyana daga gare ta da abin da ya buya sai ce wal isma wal baghi kaga kalmar al ism shi ma Allah ya haramta to kaga da aka ce ismun kabirun ko da ba kabirun da aka ce gulbi ma ismun wasu sahabbai sun fahimci tun a lokacin haramun ne dan da duk inda aka kira ismun haramun ne kul inna ma harrama al fawahisha ma zahara min hawa ma baɗan wal isma wal baghi bi ghairi al haqq so da sun fahimci haramun ne da aka wa madafi'u lin nasa da fadarwa ga mutane in akwai amfanin a lokacin shine su tabbata a cikin addini amma wa ismuhuma zunubin da ke cikin giya da caca akbaru ya fi girma min nafihima fiye da amfanin shi kuma ƙur'ani kullum masalih ake fara bawa so a ga ya fi girma in maslahar abu ya fi barnarsa yawa sau da dama musulunci idan abu muhimmi ne yana sauwaƙawa amma duk inda aka samu kuma barna ta fi amfani yawa to a ko menene a musulunci haramun ne in kaga ya halatta to a babin zarura ne saboda shi musulunci maslaha yake damuwa da ita kara kuma barna shine aulawiya shine priority shine abin da ya muhimmanci sai kuma gaba na biyu wa yas'alunaka wannan ita ce yas'alunaka na biyar na cikin bakara kenan in kuma ka dauko daga fatiha kana tafiya ita ce ta biyar suna kuma tambayanka ka ma za yunfiquna me za su ciyar a nan ma za na ba wai dukkan ciyarwa da ya shafi kamar zakka ba ne a'a ma za na fi sadakati wal ata'i mai za su ciyar a ɓangaren sadakan nafila da kuma kyauta shi da tambayar da suka yi kul al'afuwa ka ce al'afuwa kalmar kul an umarci manzon Allah ka ce musu idan za su yi taimako su ba da al'afuwa kalmar al'afuwa shine abun da ya karu akan bukatun mutum in kana cefanen kwana ɗaya dubu ɗaya kake da shi a yanzu kuma kuɗin cefanen gidanka ɗari takwas ne to al'afo shi ne wannan ɗari biyun kana iya aikin alheri da shi ko kuma ka ba da rabi ka ajiye rabi idan cefanen wata kake yi albashin ka naira dubu tamanin ne kuma cefanen gidanka dubu hamsin ne to al'afuwan nan shine dubu talatin a wata sai ka yi cefane ne a cikin dubu talatin sai ga wani bangare za ka ba addini ko kuma za ka yi taimakon yan uwanka ko za ka taimaki marayu ko za ka taimaki gajiyayyu to saura ta sai ka ce bari in yi taimako aikin alheri da ashirin na ajiye dubu goma saboda ko wani abu da zai iya tasowa misali kenan to al'abo shi ne abun da ya karu akan bukatunka na zangon da kake in na sati ne in na kwana ɗaya ne in na wata ne gwargwadon yadda ka saba yin cefane ko aka saba biyan ka to shine al'afuwa kuma a nan ya zo da nasaba sai aka sa fataha a kai ba ce kulil afu ba kawai zai aka ce al'afuwa malamai suka ce ka'ida al'afuwan ya zo a matsayin khabar ne amma muftada a mahazufin an goge muftada da so da aka muftada da sai ka kaddara shi ne huwa wa ya na kama za kuna qul huwa al'afuwa sannan ka kaddara huwa al'afuwa kuma akwai fi'ili da yake fi'ilul amri da aka goge ne sai ka ce wa ya naka maza za kuna? kul kuna al'afuwa, shi ne za su ciyar da al'afuwa to sai zama ai al'afuwan ne maf'ulun bihi a wannan halin kuma to sai zama shi za a ciyar ne dalilin nasaba me za su ciyar to ka ce musu su ciyar da abun da ya karu kan bukata so zaka al'afuwan maf'ulun bihi ne dan ne wanda za ka ciyar da shi da kai kai ne fa'ilan so al'afuwa ɗin kuma shine me shine maf'ulul awwal yunfiquna kuma su waɗanda za ka taimaka don kuma su ne maf'ulul thani mafu mafhum tayyib kadhalika kamar haka yubayyinu Allahu Allah yake bayyana lakum gare ku al'ayat ayoyi za a muku bayani daki daki daki a Ƙur'ani. la'allakum dan ana fata ana bege ana kwadayin tatafakkaruna fid fi wal akhirah za ku zama mutane masu zurfin tunani a duniya da a lahira wato zurfin tunani ba wai a nan duniya da mun ji lahira mun tunani ba a'a ta tafakkaru na fi shu'uni duniya wal akhirah za ku zama masu zurfin tunani akan al'amarin duniya da lahira ana so mu zama masu tunani duniyar nan ka zauna ka kalle ta ka yi tunani a kanta wallahi wani lokaci ba sai ka daga ƙwar'ani ba za ta maka wa'azi idan kuɗi allah ya baka masu kuɗi nawa allah ta'ala ya kwace kuɗinsu yanzu ka zama talakawa idan mulki ne wa ya taba yin mulki ya tabbata a kansa ko da abai bari ba a duniya to zai rasu ba wanda ya taba hawa kujerar mulki tun farkon duniya har yanzu yana kanta kada kowace kujera akwai wanda ake ce tsohon kaza ashe tsohon kazan nan wani ne ya hau ya sauka to sai ka gaya kanka kai ma za ka hau za ka sauka ni ma zan hau zan sauka aran ma zai hau zai sauka wannan ya ishe ka wa'azi sannan ita duniyar nan in ka kalle ta a cikin nutsuwa kai tsam ka gane ba akwai mutuwa duk ƙarshen ma wani abu da ka mallaka a duniya ko na mallaka ko ya mallaka na ilimi ne ko na kaza ne ko na duniya ne wallahi ƙarshensa shine mutuwa din sannan ba a tabbata in ka ce mutum ina babansa ya zama yana raye ina kakansa ya zama yana raye ina kakan babansa iya raye ina kakan kakansa iya raye ina kakan kakan kakansa za ka samu da ya rasu to idan kuɗi yana hana mutuwa cikin kakaninka akwai wanda ya fi ka ya tafi in biyayya ga Allah na hana a cikin akwai wanda ya fi ka yi tafi idan sabon Allah na hana yau ina su fir'auna suke a duniya gaba daya in bin Allah yana hana mutuwa ina annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yau shekaransa dubu ɗaya da ɗari hudu da yan kai da koma zuwa ga Allah idan dukiya na hana mutuwa ina karu ne yake bankinsa kadai da yake ajiye kuɗi shi banki yake da shi ba wai ajiya yake buɗe akawun ba dukiyar karu ta fi karfin ya buɗe akawun shi banki yake da shi bankinsa a duk inda yake a lokacin kudinsa ake dilin da shi kudin ya fi karfin a kawo sai dai banki ne kamar yanzu a ce ka buɗe banki mai zaman kansa a najeriya kowane state akwai branch a ce kawai bankinsa ne aikin shi ne juya kudin na kadai amma ina yake ya tafi idan tsaro na hana mutuwa ina fir'auna idan yana bacci a gidansa soja akwai alf alf wa mi'atai alf iya da soja mutum miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu suna gadon su a gida idan yana bacci miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu ne securities a gida idan yana bacci yau una yake duk waɗannan sun koma zuwa ga Allah so in mutum ya nutsu sai ga al'amarin duniyar nan ya ishi mutum wa'azi bare kuma a zo maganar lahira daga inda ake fara lahira a kabari sai ka zauna ka yi tsam ka ga wani fa ya rasu an ji an binne shi wanan ka ya rasu an binne shi haba kai ma kuma wata rana za a binne duk yadda kake in dai kai baligi ne ka taɓa kai wani gawa makabarta sau ɗaya ko biyu ko uku wani ya kai ya kai sau ɗari to waɗanda kake kai wannan ba akwai ranar da su suka kai wasu kai yau da ka kai su akwai ran da su ɗin fa ba su aka kai ba su ma sun kai wani ne kuma suka ce Allah ya ji kansa kuma kai yanzu sai ka kai su ka ce Allah ya ji kansu to kai ma wata nan za a kai ka wani ya ce Allah ya ji kanka ai ya ishi mutum wa'azi mutum ya shiga ramin nan ya kwanta daga shi sai aikinsa kuma mala'iku su sauko masa su murka masa tambayoyi man rabbuka ma dinuka ma ilmuka ba za ta kudu fi hadha alladhi bu'itha fikum ba kuma mai kwanci a kabarin tare da kai a ɗabi'ar mu ta addini ko rigar ka ba a kai ka da ita bare a kai ka da waya bare ka samu wayar da za ka yi browser ka duba email babu kuma daga nan shi kenan an tafi barzaku barzakun nan akwai mai kuɗi ya tafi akwai annabawa sun tafi akwai manzanni sun tafi akwai masu ƙarfin duniya da suka yi mulki sun tafi akwai masu dabarbaru sun tafi wanda ya fara kirkiro telefon ya tafi wanda ya fara kirkiro intanet ya tafi wanda ya fara kirkiro rediyo ya tafi wanda ya fara talabijin ya tafi amma dukkanin suna can babu wanda ya bugo waya ko kuma ya turo email ko ya yi text message ko ya rubuto wasiƙa daga can aka kawo ai kai kasa akwai magana a can nan duk masana teknolojin da suka fara a duniya kowa yana can amma har a yanzu babu wanda ya je can ya yi da barbaru ya hada intanet ya turo mana message yanzu daga barzakhu yake ko daga lahira ne ya turo sa ko yana gaida iyalansa wallahi babu kuma annabawa duka sun tafi suna can ba wanda ya turo sa ko kai kaji ai kai ka sa akwai magana yanzu fa kana jirgin sama kana browsing internet irin emirates kake ciki ne ko lufthansa ko british air ko delta duk suna da intanet mafiya yawan sabbin jiragen su a sama ana da amma wanda ya tafi mutu har yanzu babu wanda ya je can ya hada waya ya yi text babu wanda ya je can ya faki idan mala'iku ya dauko waya ya kira iyalai islam alaikum da Allah to muna nan lafiya da kwantar da hankali babu amma wani yana nan cikin cell underground da haka zai samu waya ya kira waya ya baku labarin an foye shi waje kaza amma dai yana nan lafiya kaza amma can babu wanda ya ke sa Allah ya ce la'allakum tatafakkaruna fi duniya wa akhirah ita lahirar nan ka yi tunani a kanta, da wanda suka tafi kuma kai ka san ba za ka zauna ba duniya nan fa da ake jin daɗin ta akwai shekarun da mutum ya kai wallahi da kansa sai yaro ya mutuwa akwai mutumin da ya kai shekara ɗari da yan kai a indiya da kansa yake kwamfuta ya kira yan jarida wai yana gaya musu mutuwar ta manta da shi ne in akwai inda aka san take a gayyato ta zo ta dauke shi mana ya gaji me amfanin ka kashi kai shekara da ashirin 120 da talatin me za ka yi amfani a rayuwa a nemo masa mutuwar shi ya gaji ta ke zuwa ko ta manta da shi ne a bada announcement cewa ya gaji yana jira ta zo ta dauke shi wallahi akwai tsohon da mutum zai shi da kansa ya sha gare ta in ya tafi kuma abin da ya saura shi ne aikinsa allah ta'ala ya samu wani ya lafiya na'am don haka sai mu yi haƙuri mu kiyaye waɗannan al'amura mu ji tsoron Allah subhanahu Kuwa ta'ala mu nisanci shan giya gabanin mu wuce gaba wannan aya an ce la'allakum na fi duniya wal shi shine duk abin da za mu yi a duniya mu duba me yake da amfani gare mu kuma menene bayi da me bayi da amfani wannan shine muhimmin abu ko me ka yi a duniya me yake da amfani me ba da amfani menene idan ne na tsaya gaba ga Allah ba ni da amsa jiyan nan da muke gani cutar wanta har yanzu akwai wanda musulmi ne amma yana shan ta wani ma bai da kwanciyar hankali sai ya sha amma in ka duba hadisai banda wanda muka fara magana akai jiya yau akwai wasu da za ka gani za su baka tsoro a kan al'amarin giya WHO World Health Organization suka ce giya tana kashe akalla mutane miliyan uku shekara a duniya tana sa cututtuka akalla guda ɗari biyu. center for disease control and prevention na duniya suka ce giya tana sa high blood pressure hawan jini tana sa stroke mutum ya samu wasu gabansa su shanye giya tana kawo liver cutar liver me liver da hausa hanta tana sa wannan cutar shan giya yana kawo kansa kansan baki kansan mama shan giya yana kawo kansa hatta wannan makogwaron yana kansa to giya na sa kansan wannan wuri duk waɗannan cututtuka giya tana sawa banda kuma mutum ya sha te je auka a laifin da bai dace ba daga wuri ya ci kunya wani ma ya sha sai ya je wani shirme a gaban sarkinsa in ka zo kan hadisai ga sunan da dama akan al'amarin giya annabi tsira da abinci sabbata a gare san da ya kira categories na mutane ɗaiɗai guda tara ya ce Allah ta'ala ya tsine musu a cikin sahihu abi da juz'i na biyu hadisi ya ɗari bakwai annabi ya ce la'anar lahul hamra wa sharibaha wa saƙiyaha wa ba'i'aha wa mugutaaha wa asiraha wa mu'tasiraha wa hamilaha wal muhtamala ilaihi. waɗannan guda tara annabi ya ce dukkansu Allah ya tsine musu wannan hadithi Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah ya inganta shi na farko annabi ya ce Allah ta'ala ya tsine wa giya na biyu Allah ya tsine wa mai shan giya gaji maganar nan kaddara Allah ya tsine mai giya ma'anarsa shine kaji ta a Hausance Allah ne da kansa ya ce mai shan giya na tsine maka shi Allah ya ce na tsine maka mai shan giya don Allah jama'a ko babarka ta zauna ta kalle ka ta ce Allah ya tsine maka akwai bala'in da ya kai wannan za ka gama da duniya lafiya a nan fa ba ba ba Allah ne ya ce na tsine maka haba jama'a jama'a tsinuwar mala'iku ya take karewa tsinuwar bayan Allah ya take karewa tsinuwa ta iyaye ko in ta bi mutum ya shiga uku yanzu akwai mutumin da ya shiga wani kunci wani dan uwansa yana min complain a kansa ya ce al'amuransa komai ya lalace ya ce ni dai ba da na san ya rabu da baba salafiya ba sai in ce bakin uwa ya kama shi saboda a duniya an ga komai naka ya lalace ce uwa ce ta maka baki shi yasa bahaushe duk da rashin daɗin rabuwa da iyaye in mutum ya rabu da salafiya lafiya sai ce kayi sa kun rabu lafiya baki na uwa ko fa ka fita gaskiya ta maka baki ka shiga uku wallahi ba ko sai ba ko wai bare in tafi ka gaskiya da bari ya lalace uwa ta kalli ta ce Allah wadanka ko ta ce Allah ya tsinewa na me saura to a nan fa Allah da ya ce Allah da kansa ya ce na tsine maka ina za ka je a lahira wajen ma za ka je so bai shan giya Allah tsine wasa giya ha wanda yake shayar da giya za a ce kawo giya akwai giya ya eh, kawo mun sai je kan kanta ya dauko sai ya kawo shi ma Allah ya ce ya tsine masa wa ba'i'aha da wanda ya siya ya cire kuɗi ya ce a kawo masa giya shi ma Allah ya ce a ce ya tsine masa wa mubuta'aha da wanda ya ajiye giya ake zuwa wurinsa a saya shi ma annabi ya ce a ce masa Allah ya tsine masa wa asiraha da wanda yake aiki a kamfanin giya da za a ce ku je ku yi giya sai su je su daka abun giyan shi ma annabi ya ce ku ce masa Allah ya tsine masa wa mu'tasiraha da mutumin da yake shi aka yi wa giyar yana zaune su ne waɗanda suke dilolin giya in an yi ko su ne wholesalers in giya shi ma annabi ya ce a ce Allah ya tsine masa wa ha da direban da ke ɗaukan giya ko a mota ne ko a jirgin ruwa ne ko a jirgin sama ne ko a wilbaro yake turawa annabi ya ce shi ma a ce Allah ya tsine masa da wanda kuma zai share shago yana jiran motar giya ta kawo masa wanda ake kaiwa gare shi shi ma annabi ya ce Allah ya ce Allah ya tsine masa jama'a ba fa tsinuwar muminai ba ba tsinuwar uwa ko uba ba ba tsinuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ba fa tsinuwar mala'iku ba Allah ne ya tsine la'ana Allah Allah ya tsine musu su guda tara nan dukkanin su Allah ya tsine musu a hadisi na dubu uku da ɗari ɗaya da tamanin da biyu annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ya ce wanda ya sha giya a duniya ma ana masa bulala tamanin ne don da rasulullah sharibal khamr bil wa ni'al annabi yakan dauki bulala ta dibino ko takalmi ya sa a daki wanda ya sha giya so menene a cikin ta me abun sha'awa wannan tsino ba da shi mutum ba Allah ta'ala ya samu wani lafiya na'am في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله حكيم في الدنيا والآخرة الدنيا دا الآخرة wannan shine ƙarshen ayar da muka kammala yanzu wa yas'alunaka suna ƙara tambayan ka anil yatama akan marayu wanda ita ce yas'alunaka ta shida a cikin bakara da muka yi magana kuma ita ce ta biyar afuwar a bakara da muka yi magana sai ta ƙarshe wa yas'alunaka anil mahid ita ce ta ƙarshe gaba ɗaya? wa yas'alunaka anil yatama suna tambayanka akan marayu kul ka ce islahul lahum khair ku rika kula da dukiyarsu da alheri ku rika juya dukiyarsu da alheri wa in tukhalituhum in kun ci abinci tare da su fa ikhwanukum kusa su marayu yan uwanku ne wallahu Allah ya alamu yana sanin mufsida mai barna minal muslih daga wanda yake meme mai gyara walau sha Allahu la'anatakum inda Allah ya so da ya wahalar da ku inna Allah lalle Allah azizun mabuwayi ne hakimun kuma wanda yake mai hikima ne dalilin saukar wannan aya shine Allah ta'ala ya saukar da wasu ayoyi a Qur'ani sai ya zama a ciki ya ce kada a yadda a ci dukiyar marayu su kuma sahabbai a farkon musulunci akwai masu ƙaramin ƙarfi da suke juya dukiyoyin marayu da idan kana juya dukiyar marayu ya halatta a rika dan baka wani abu a ciki don ya rike ka idan baka da wadatin da zaka rike kanka na ɗaya na biyu ya halatta idan an baka dukiyar maraya kula da ita sai kamar cefanen abincinsa sai ka yi na gidanka in kun zo cin abinci sai ka yi sha'awar cin abinci da shi ya halatta ya ɗauko sai ya zo ya zauna da naka sai ku ci abinci tare ku ci naka ku ci nasa to da aka saukar da ayoyin da Allah ya ce kada a taɓa dukiyar marayu sai sahabbai saboda tsantseninsu na rayuwa suka ji tsoron karfa ciyayyen abinci da muke da su ma ya zama cikin haramun sai suka fara damuwa kai abincin maraya ne fa wannan a ah, to ai za mu ciyayya ne a'a Allah fa ya ce karata ba ina tsoro fa kar ya zama mun dukiyar marayu ne arama ma ba fi ka mana misalin ayoyin إن الذين يأكلون أموال yatama zulman inna بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده جزاكم الله خيرا waɗannan guda biyu sun ishe mu a misali na farko Allah ta'ala ya ce innal ladina ya'kuluna amwalil yatama zulman wanda suke cin dukiyar marayu zalunci inna ma ya akulu na fi butunihim nara wuta suke ci a cikinsu sahabai sai suka ji tsoron to karfa muna ciyayya da marayu da namu da nasu ya zama wannan da muka ci mun yi zalunci dan maybe abin da za mu ci ya fi nasu da su za su ci sai suka fara jin tsoro kuma Allah ya ce abin da suke ci wuta ne wasa ya da sa'ira za su ga wutar sa'ir wannan cikin nisa'i kenan aya ta goma sai Allah ta'ala ya ce zalunci ta biyu kuma da ya kawo mana Allah ya ce wala taqrabu malal yatimi illa billati hi ahsanu hatta yabluga ashudda kar ku taba dukiyar marayu sai da kyautatawa har sai sun kai gabar balaga wannan ta zo cikin an'am ko da kuma isra'i an'am aya ta 152 isra 33 eh, wannan yace wa aufu bil ahdi innal ahda kana masqula wacce kuma tace wa auful kayla wal mizana ko so haka ne wurare biyu ta maimaita wanda ya kawo akwai a cikin an'am akwai cikin isra'i 152-33 an'am da isra'il to waɗannan ayoyi sai suka sa sahabbai suka damu suna tunanin karfe da mazalunci ne sai Allah ya saukar da wannan aya don ya yi clarify ya musu bayani sai ce a kul islahul lahum khair dukiyar sun aka baku ya dace ku yi komai da ita na alheri kuna iya jujjuya musu ita ku yi su a ciki ku biya kuɗin makarantarsu a ciki sannan idan ku ba ku da wadata kuma dukiyarsu na da yawa in an samu kuɗin allowances akan kula da kuɗi da kuke babu laifi a ce malam mahmud an baka amanan nan ka kiyaye yaran nan ga kudin da aka bar musu ya kai miliyan ɗari sannan kuma kai baka da wani abin da zaka iya rike kanka so juya ta da kake yi an amince an sa maka allowance duk wata za a baka naira dubu hamsin a ciki abin da aka samu na riba a za a baka dubu ɗari to a nan ya halatta shine kul islahun lahum khair amma ba za ku ba su dukiyar ba har sai sun yi me. sai sun yi hankali an jarraba su an san za su rike tukunna sai a ba su yana da aya? wabitan ya ta ma hatta iga balagunni ka hafa in anastun minhum rushdan falfaru ilaihim amwalahum hmm. wala ta kuluha فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا wannan cikin nisa'i aya ta shida Allah ta'ala ya ce wa butalul yatama in an baka dukiyar marayu kula da shi ku rika jarraba su hatta idza balagun nikah har sai sun kai gaban aure shine balaga fa in anastu minhum rushdan in kun ga shirya tare da su fadfa'u ilaihim amwalakum sai ku ba su dukiyoyin su wala ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru kar ku ci dukiyarsu su wajen almubozaranci ko kuma ku yi ta gaggawa yin wasu abubuwa dan kada su kai gabar karfi su karfe ta wato dan ku more ta faman kana ganiyan falistat Allah ya ce wanda yake da wadata zai iya rike dukiyar marayu ba tare da an biya shi ba ya rike fi sabilillahi wanda yake talaka wa man kana fakira wanda kuma yake talaka dukiyar tana bukatar lokacinsa kuma shi bai da rike kansa falya a bil ma'ruf za a rika bashi yana cin abinci amma da kyautatawa babu albubo zaranci sannan babu kuma rowa sai a duba dan abin da zai rike shi da iyalai sai a rika bashi shi kuma sai kula musu da dukiya da fa idza dafa'tum ilayhim amwalahum fa ashhadu alaihim in lokaci ya kai sun kai a basu dukiyar to ku nemi shaidu an ba ni amanar dukiyar waɗannan marayu abin da aka bani shine miliyan bakwai yanzu na juya lokaci kaza shekara kaza Allah ya sa an sai gidaje guda biyu kuma yanzu akwai naira miliyan goma sha bakwai sai ka tara shaidu sai a rubuta sai ka ce zan miƙa musu amma da sharadi wa butalul yatama sai kun tarbe su kun ga hankalin su ya kai idan yaro ya balaga ya kai 16 years sai ka ga hankalin sa ya kai zaka bashi ba zaka bashi rana ɗaya ba sai ka ce bari mu dan bashi rana sai ka kira shi dukiyar ku gashi nan ta kai bangaren ta aure na miliyan ashirin ne sai ka bashi dubu ɗari biyar haka sai ka ce to ka je ka ɗanyi wani abu mu ga yadda Allah zai albarka da ya tashi da ya je kasuwa sai ka ga shiga kasuwanci ya je fara saya yana sayarwa ka ga ya fara zuwa kasuwar kauye. bayan wata uku ka kira shi na kudin ba ba ai kudin yanzu ya karu kasuwa nake an samu karin dubu ɗari biyu a ɗari bakwai eh to Allah ya maka albarka sai ka ɗan ƙara mar wani kuɗi kamar ɗari biyar sai ka ce gashi a ƙara jari bayan shekara sai kuɗi ya kai miliyan uku kana gwada shi kaɗan kaɗan yana yi har a kai matakin da za ka bashi duka amma ka da ka bashi dubu ɗari biyar to sai akwai dolanci sai ɗaya yara aka je aka sha ice cream aka sayi shawarma aka ci pizza aka muri da ka ce ka ce ai sha ice cream muka ɗiba ba ba ai mun sha ice cream ƙara mini sai ka ce a'a ai ba ka yi hankali ba to ba za a bashi ba shine sai ka yi ta jarraba shi step by step kuma ba na daɗe ba sai an tabbatar da hankalin ya kai to yanzu a bashi sai a kira shedu da suka dace oke akwai baban sa rasu akwai wan mahaifiya da Allah ya kira shi sannan akwai wani ayi kaza sa ne akwai wani kaza sannan bangare na kira sai a ce ga kuɗin zamu bayar sai a rubuta sai a sa hannu sai a ba su kwafi ɗaya sai ka rage kwafi ɗaya shikenan an rabu lafiya ka duba tsarin addini to shi sa Allah ta'ala ya ce kul islahun lahum khair wannan shine islahun lahum duk abu na alheri da zai taimake ku ci gaba da musu a cikin kuɗin makaranta kuɗin magani wa in tukhalituhum idan kun yi mu'amalance su a wajen cin abinci kun yi ciyayya fa ikhwanukum yan uwanku ne ba matsala wallahu Allah ya alamu ya san al-mufsida mai barna min al-muslih da mai gyara duk wanda aka ba dukiyar maraya in barna yi Allah sani in gyara ne Allah sani